لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu da ku a wannan wuri mai albarka masjidu Anas ibn Malik a nan birnin Bauchi a yau biyar ga watan safar shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine biyar ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya wannan shine darasi na goma sha shida cikin darasi na sha bakwai cikin darussan wannan littafi mai albarka na umdatul fiqh na al-imam ibn qudama al-maqdisi Allah ya masa rahama muna nan a cikin babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen shari'a dangane da haila hukunce-hukuncen jinin haila da abin da ya jibanci mace da take cikin jinin haila mun karanta babin nan a cikin darussa guda biyu wannan shine darasi na uku a cikinsa za a ɗan sake tusa mana karatun daga iya inda muka tsaya a baya sai mu ɗora ina gani za mu tashi daga wayujibul ghusla duk da da an taɓa karanta shi amma dama ba ta bamu ko lokaci bai ba mu dama mun yi sharhinsa ba za ka za a tusa shi da kuma ɗan ƙarin abin da za mu ƙara a yau in allah ya so na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح وأقل الحيد يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لأكثره وأقل سن تحيد له المرأة تسع سنين wa aktharuhu sittun barakallahu fi malam yace yana daga cikin hukunce hukuncen jinin haila cewa wa yujibul ghusl yana wajabtar da yin wanka bayan ya yanke wal bulugh yana tabbatar da balaga wali itida da bihi yana tabbatar da hukuncin yin idda da shi fa'idan kafa addamu idan jini ya yanke ubiha fi'ilu saumi to an halatta yin azumi wattalaq an halatta yin saki walam yubah iruha hatta tazil amma ba halatta sauran abubuwan da aka zana ba a cikin abubuwan nan da malam ya ce guda goma hatta tartasil har sai bayan mace ta yi wanka abinda malam yake faɗa a nan shine bayan an faɗi abin da jinin haila ke hanawa yana hana sallah yana hana azumi yana hana saki yana hana abu kaza da abu kaza haka ne yanzu kuma sai ya ce ga abin da kuma yake sawa a yi dole waɗannan abubuwan su ne guda uku na ɗaya yuji musul yana wajabtar da dole sai an yi wanka idan mace ta gama haila to dole ta yi wanka saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'iza ta tsaharna bayan ya ce wala ta ƙarabu hunna hatta ya tsahurna kada ku kusanci mata lokacin da suke haila har sai sun tsarkaka sun gama haila in suka gama haila fa'iza ta tsaharna idan suka yi wanka ka gani na cewa dole su yi wanka sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Aisha da yake cikin Bukhari da Muslim wa Fatimatu bintu Abi Hubaysh yace mata fa idza aqbalatil haibatu fada'i salah idan haila ta zo ki daina sallah wa idza adbarat faghtasili in haila ta ɗauke ki wanka wa salli sannan ki sallah kaga ya nuna dole ai wanka an fahimta ko ka dai duk wanda hailarta ta ɗauke wajibi ne yin wanka abinda mu ce a nan shine lokacin yin sallah yayi amma kuma bayan hailar mace ta ɗauke mun ce za ta yi wannan sallar ko sai zama na cewa ba ta da ruwan wanka ko ga ruwa ba ta da lafiyar yin amfani da ruwan sanyi ko kuma akwai ruwan sanyi akwai ruwan zafi amma ba ta da damar ma ta ruwa a jikinta saboda wata cuta da ke damunta ya za ta yi sai ta yi taimama wannan mun riga mun gama bayaninsa an fahimta saboda ta yi wannan sallar sai malam ya ce wal bulu kuma haila tana tabbatar da balaga duk macen da ta wato fara haila to ta balaga abubuwan da suke tabbatar da balaga a wurin mutane maza da mata abubuwa guda uku amma mata suna da ƙarin guda ɗaya shine wannan abu na farko da yake nuna mutum ya balaga namiji ne ko mace shine mutum ya fitar da maniyi Wannan mun yi bayaninsa a baya cikin babin janaba duk mutumin da maniyi ya fito masa ko namiji ne ko mace dalilin saduwa ko kuma dalilin mafarki ko kuma a faɗake haka kawai ba saduwa ba ba mafarki ba ya sa har mani ya fito ta dalilin sha'awa wadda lafiya ce ta jawo shi ba saboda ciwo ba to wannan mutumin ya zama mai janaba kuma ya balaga sakamakon wannan in dama ya balaga to yau ya kara balaga kenan an fahimci wannan ko namiji da mace duk hukuncin ɗaya ne abu na biyu shine idan mutum ya yi gashi a gabansa namiji ne ko mace wannan ma yana tabbatar da ya balaga amma ba a kirga gashin hamada an fahimci wannan abu na uku shine idan mutum ya cika shekara goma sha biyar waɗannan abubuwa guda uku kowanne ɗaya na zaman kansa ne ba wai sai mutum ya cika duka ukun ba ɗaya in aka samu ka balaga ɗaya in aka samu kin balaga don haka baka taɓa mafarki ba ko baki taɓa yi ba sannan baka da wannan gashin ita ma bata da shi amma ya kai ko ta kai shekara sha biyar shikenan ta balaga bai kai shekara sha biyar ba shekararsa sha ɗaya ko sha biyu ko ita amma ya yi gashi shikenan ya balaga ko ita ma ta balaga ya fitar da mani ya balaga ɗaya daga ciki ake nema na hudun shine na mace shine idan ta fara haila shine wannan da malam ya faɗa wa yujibul ma kuma yana tabbatar da balaga an gane wannan magana waɗancan abubuwan dukansu sune mazhabar imamu ahmad ibn hanbal kuma su ne suka fi zama masu rinjaye saboda a sauran masabobi ba dole su zama dukansu uku su ne alamomin balaga ba amma saboda suna da dalilai wanda babu lokacin kawo su wannan na haila tun da a kansa muke magana shine dalilin sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce wanda imamu ahmad da wasu ashabu sunan suka ruwaito ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karbar sallar mace da ta fara haila sai dai ta lullube jikinta baya karɓar sallar mace ta bar tsirancinta a waje matuƙar ta fara haila me ma'anan ta fara haila ta balaga kenan an fahimci wannan ba dole bane sai ya ce la yaqbalu Allahu salatan ra'atin balighatin kawai sai ce haid saboda alhaid shine abinda wato ake kirga balaga da shi wannan hadisin da kuka ji hadisi ne wanda ya inganta kamar yadda imamu tirmidhi ya hassana shi imamu ibn hibban da ibn kuzaima masu inganta shi da albani a cikin iwa'ul zalil akwai riwayan imamu tabarani wanda ya fito da abun fili yace hadisin abu qatada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu allah min imra'atin salatan hatta tuwari zinataha wala min jariyatin balagatil mahida hatta tahtamil kaga da yace balagat yana nufi ta balaga har ta fara haila kenan don haka ya nuna haila tana tabbatar da balaga ga ya mace an gane wannan wali itida da bihi sannan yana tabbatar da cewa da shi za a kirga idda idan mace aka sake sa, alhali ta fara haila to wannan matar wannan hailar ita ce iddarta ba watanni ba amma matar da bata riga ta fara haila ba saboda karancin shekaru ko ta riga ta daina haila saboda yawan shekaru ko dama ita kwata-kwata ba ta haila a rayuwarta to wannan matar in aka sake ta za ta yi idda ne ta hanyar wata uku wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahidna duka thalathatu ashhur an gane ko amma matar da take haila ita kuma Allah ya ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru bi ma'ana wal mutallaqatul hawa'id mata da aka sake su wanda suke haila to ga yadda za su yi idda shine su jira zuwa yin jini uku wannan talatata quru ɗin shi yake tabbatar da magana da mala yake faɗa wali itida da bihi da shi ake kirga idda yanzu matsala a nan ita ce idan mace ba ta haila kwata-kwata ko ba ta fara ba sai aka sake ta sai ta fara idda wata ɗaya wata biyu saura mata nawa wata ɗaya sai ta fara haila ya za ta yi in ta yi haila guda ɗaya ya zama an jingina da wata biyu ya zama ya cika eh in ji wasu malamai a a in ji wasu wanne ne fi ƙarfi zancen da ya firin shi shine tun da ta riga ta koma ta fara yin haila to hukuncinta shine na mai haila don haka sai ta yi jini ukun nan dalilin da ya sa shi ne intikalin da ta yi ya sa za ta koma kan hukuncin yanzu ba ruwanmu da wancan intikalin ta zuwa wannan yasa za mu yi ilga'in hukuncin baya da mun tsora ta kan wato wadda kamar mutum ne ya riga ya fara sallah ya yi raka a uku sai ya samu ruwa da da taimama yake yi ya zai sai ya taimama sai ya ƙara sauran tsayan haka ne zai yi ne zai fara daga farko to ita ma daga farko za ta fara kun gane maganar sannan kuma ita mace idan wani dalili ya riƙe hailarta saboda tana shayarwa sai bata fara da wuri ba ko saboda ta sha wani magani sai bata fara da wuri ba iddarta za ta iya daɗewa ta kai shekara ko shekara biyu haka za ta jira to ita ma wannan mai zai sa tunda tana jira akan wani dalili yanzu kuma hailarta riga ta zo sai ta yi itibarinsa to haka ta je ta fara daga farko wasu malamai sun ce za ta ɗora ne amma batun a kan hukuncin alla'i mai hizna da alla'i ya isna ka haɗa shi da al hawa hawa'id ba zai zama iri ɗaya ba to haka intiqalin ta yasa za ta koma hukuncin wancan sai ta sake farawa daga farko wallahu a'lam an fahimta fa idan qasa ad-damu ubiha fi'lu sawmi idan jini ya ɗauke to an koma an halatta abin da da aka hana da an hana azumi an hana sallah an hana waye ko sai ya zaɓi waɗansu daga cikin abubuwan da su yanzu an halatta su saboda jinin ya ɗauke tun kafin ta yi wanka na ɗaya daga ciki shi ne azumi ana iya fara azumi ko da ba a yi wanka ba daga haila matukar haila ta ɗauke misali za a alfijir zai keto karfe biyar lokacin ne za a kira sallah sai hailar mace sai ta ɗauke karfe hudu da rabi azumin yau har da ita ko ban da ita har da ita to ita kuma za ta yi wa mai gida abin yin sahur za ta tsaya ta yi ta waye tana ta ayyuka sai ta ga jininta ya ɗauke sai ba ta samu daman ta yi wanka ba wannan rashin wankan ya sa ba ta da tsarki har yanzu za ta iya ɗaukan azumi ta fara bayan an kira sallah daga baya ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da azuminta ko kuma dole sai ta yi wanka kafin ta ɗauki azumi za ta iya ta yi wanka ai za ta iya ta yi wanka kuma za ta iya ta ci gaba da azuminta daga baya ta yi wanka shi azumi baya bukatar fara shi dole sai an yi wanka sallah ita ce ba a fara ta dole sai an yi wanka kun gane maganar me dalili akan wannan shine kiyasi akan hadisin Aisha Allah ya kare yarda gare ta ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari har a kira sallan asuba yana da janaba ta ce sai ya yi wanka ta ce sai ya ci gaba da azuminsa kun gane yana da janaba ta ce fayyarta silwa ya su sai ya yi wanka kuma ya ci gaba da azuminsa sannan ya ci ya yi zai yi wanka saboda sallah amma azumi ya riga ya fara shi dama tunda har a riga an kira sallah ka ga riga ya ɗauki azumi to in mai janaba yana iya farawa ita kuma mai haila kaga duk hukuncin su da mai janaba ne wajen kasancewa dukkan su ba su da tsarki kuma suna neman su yi wanka su tsarkaka don haka hukuncin su ne sai aka yi kiyasi da wancan akai an fahimta wasfala kuma ya halatta a lokacin ana iya sakinta babin saki ya tabbatar wa mutum cewa ba zai iya yin saki ba in tana haila sai dai jira ta gama sai zauna ya jira ba tana gama haila kafin ta yi wanka ya riga ya zama ya halatta a lokacin in ya ce dole sai ya yi to ga lokaci ya yi an fahimci wannan ko ba dole ba ne sai ya jira ta tayi wanka walam yi ba ta iruha amma sauran abubuwan da aka faɗa a baya sallah karatun alkur'ani da wasu an gane a bisa ga fahimtar malam tun da ya sa hada karatun ƙur'ani mu mun ce banda karatu alqur'ani ya halatta ta yi koda tana haila ko in da ta yi da ka amma taba alqur'ani zama a cikin masallaci da kuma saduwa da ita wannan duk ba zai halatta ba sai bayan ta yi wanka an fahimci wannan malam ya ce wa ya juzu listimta'u min alha'idi ya halatta kuma yin istimta'i shine duk wani abu na wasa ko na jin daɗi tare da mace mai haila ya halatta bima dunal farji. amma ga abun da bai kai ga wato saduwa da ita ta farji ba li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla shay'in ghayra nika kuna iya yin komai da su amma kuma banda saduwa malam ya gaya mana a baya cewa duk abubuwan da aka faɗa sun halatta bayan ta yi bayan ta gama haila ko da ba ta yi wanka ba amma kuma banda daga cikin abubuwan da banda hadda saduwa da ita sai bayan ta yi wanka saboda Allah ya ce wala ta karabu hunna kada ku kusance su hatta yatsa harna har sai sun tsarkaka ko hatta yatsa hurna sai Allah ce fa'ida ta harna idan sun yi tsarki kaga ya zama wani iri wancan sun tsarkaka sun gama haila idan sun yi tsarki su da kansu kuma Ka ya tsuhurna su tsarkaka wannan ba su za su yi ba ai jini ne zai dauke amma ya haru, ita ce za ta yi da kanta shi kuma sai ta yi mai wanka Fa fa'atuhunna min haythu amarakumullah kafin mutum ya halarta ya zake mata an gane wannan to shine malam ya ce a lokacin da kafin ta yi wankan nan da kuma lokacin da take cikin haila yaya mai gida zai yi shine aka ce ya halatta yi wasa da ita bima dunal farji ga abin da bai kai ga wato taba farjinta ba wannan saboda hadisai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Aisha Allah ya kare yarda a gare ta inda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya'muruni fa attaziru annabi sallallahu alaihi wasallama yakan umurce ta sai ta yi kunzugu tace fa yubashiruni wa ana ha'id sai ya rungume ta alhali tana haila wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da kuma wani hadisin da malam ya kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace isna'u kulla shay'in illa nikah kuna iya yin komi da su amma kuma ban da saduwa an nikah da ake nufi a nan ne wato saduwa an nikah yana zuwa da ma'anan ɗaura aure yana kuma zuwa da ma'anan saduwa bayan an yi aure shi yasa da Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza fa in fallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu an nikahu anan yana nufi alwatu ne ba'da al'aqd ba yana nufin al'aqd kawai ba amma da Allah madaukin sarki ya ce wala tankihu ma nakaha uku. nan yana nufi annikahu bi ma'anal aqd mujarradul aqd yana tabbatar da annika to kaga yana daukan ma'anan daura aure yana daukan ma'anan saduwar aure to yar fa'ida da nake so mu dan koya anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kullu shay ku yi komi da ku gairan nikah amma banda saduwa to menene komi din nan shine malamai suka dan samu sabani shin komi ba a kan magana mai haila ba ke yanzu kaga ita mai haila an ce komi na wasanni banda saduwa idan ba mai haila ba ce kaga hattan nika kuna gane magana hadda saduwa to wannan magana na kulla shai da annabi ya ce shi ne jawo maganganun malamai akan shi wani irin wasa da wasa ne na sha'awa ya halatta tsakanin miji da mata akwai iyaka cewa banda abu kaza banda abu kaza saba'an dukkansu sun yi ittifaki malamai cewa haramun ne yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar saduwa da mace ta dubura wannan luwaɗi ne ko da da matarsa mutum yayi haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man ya'ti nisaa fi adbarihinna la'ananne ne duk wanda ya sadu da mata mai saduwa da mata ta dubura su wannan an ji wannan ko to amma abin da zai iya sa mutum ya ji sha'awa ko ya motsa sha'awarsa ko na ita matar ba tare da saduwa ba kuma ba tare da yin wannan abin da aka hana ba na sauran wasa kamar yin amfani da harshe ko yin amfani da baki ko yin amfani da wani abin da ba haka ba wanda yawanci yanzu a cikin wannan zamanin ana yawan tambaya a kai shi shi ne ne hukuncinsa shi ne wasu malamai suka ce an samu maganganu uku wasu suka ce bai halatta ba saboda ya saba da muru'a irin na musulmi kuma wasu su ce ma an samo shi daga wurin arna ne wasu ma suna gani ne a cikin hotuna ko a cikin videos na batsa don haka kuma annabi sallallahu ya ce man tashabbadu qaumin fa huwa minhu an gane wannan wasu kuma su ce a ya halatta ya halatta me yasa saboda annabi ya ce kullu shaiki komi kuma yana ɗaya daga cikin alfaz na ta'amin idan an ce kullu tunda annabi ya ce kullu ya zama komi kenan sai abin da shi annabin sa salama ya ce banda abu kaza banda abu kaza sannan Allah madaukakin sarki ya ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum taba'an sannan kuma da sauran dalilai sai kuma wasu sai suka yi tawakkufi suka ce su ba a ba ba a'a ba kawai dai mutum gara dai a yi dai a hankali an fahimta wanda suke da irin wannan akwai kamar malam ibnu Usaini, shi yana gani kamar wannan abu dai haka akwai dan kyama da haka amma ba zai haramta ba wasu kuma suke ya halatta ata'an kamar malamin mu Sheikh Muhammadul Muftar Shankiti wanda muka karanta wannan littafin a wurinsa, sa Allah ya kara masa daraja da fahimta shi ya ce wannan abun ya halatta wasu kuma sun ce bai halatta ba to amma gaskiya in kai bincike cikin littafin fikihu malamai na da su ma sun yi magana akan wannan matsalar kuma galibin su iya abinda na gani sun ce ya halatta abu hanifa Allah ya masa rahama an tambaye shi akan mutum yana wasa da matarsa kuma har ya amfani da bakin sa akan al'aurata sai yake cewa ko kuma al'akatin hakan ita ce masa haka sai yake cewa babu laifi kuma yana gani ma za a kara musu lada akan haka a matabar malikiya imam wato abin nan ibn al-arabi shi ma ya magana kan wannan har yake cewa al-imam al-asbah ya ruwaito ɗaya daga cikin almajiran imam malik cewa an tambayi imam malik akan wannan imam malik ya ce ya halatta shi al-asbah an tambaye shi sai ce ya halatta mana me ya hana sai aka ce mishi ai wasu malamai inna ba'dahum yaquluna innahu haram wadan suna ce haramun ne sai ce man harramahu fa inna ma harramahu bit tibbi la bil ilmi yace duk wanda ce haramun ne sai din ya ce haramun ta dalilin maganan kiwon lafiya maganan likitoci amma mukan in ta hanyar ilimi ne na musulunci ba haramun ba ne. an fahimta ko daga cikin malaman shafi'iya akwai da suka yi wannan magana daga cikin malaman hanabila don haka dai amma na taɓa gabatar da lokacin da muka yi tafsiri na eh, abin nan wata aya da take da alaƙa da wannan mun yi dogon bayani a kai abin da muka ce shine in mutum ya tabbatar da cewa abu ba zai cutar da shi ba a lafiyance to wannan abu yana iya halatta masa ba a sa masa kaidi ba amma in abu ya tabbatar da cewa yana cutarwa to mutum ya mai da hankali don saboda kiwon lafiyarsa kuma shari'ar musulunci tana kira zuwa tana kuma koyar da kiwon lafiya a kowane bangare ko da abubuwa da suka shafi ibada ballantana abin da suka shafi al'ada Allah ya sa mu dace a wannan bayanin ya isa mu je gaba mala ce wa aqallul haidi yawmun wa laila yace mafi karancin haila shine wuli daya da kuma dare daya awa nawa kenan 24 wa ashirin 15 yawman mafi yawanta kuma shine kwana 15 wa aqallu tuhri bayna al ashirin 13 yawman mafi karancin kwanakin tsarki tsakanin haila zuwa wata hailar ta dawo kwana goma sha uku wala hadda li aksarihi amma mafi yawan lokaci kafin wata haila ta dawo bayan wannan ta ɗauke shi baya da iyaka mafi ƙarancin sakari ya gaza kwana sha uku mafi yawa kuma ba iyaka wa akallu sinnin ta haidu lahul mar'atu tis'u sinin mafi karancin shekaru da mace za ta iya fara haila a cikinsa shine shekara tara wa aktaruhu tittun mafi yawan shekaru da mace za ta iya haila shine shekara tittin an fahimci wannan to malam ya fara da cewa wa akallul haid yawmun wa yanzu mun shiga wata matsala ce ta musamman daga cikin matsalolin da ya kamata ku ƙara bai da hankali shi ne batun ƙirga kwanaki na haila daga nan shi ne inda za a fara shiga inda lissafi zai iya fara rikitar da wani kuma inda saɓani yake da yawa a tsakanin malamai da farko ku sani cewa mata a wajen lokacin da za su fara haila ko kuma bayan sun fara ko kuma sun daɗe suna yi sun kasu kashi hudu kashi nawa mace ta farko ita ce almubtada'atu ko almubtadi'atu ita ce ta ɗaya wadda ta fara kenan yau ta fara mace ta biyu ita ce almu'tadatu wadda ta goge ta riga ta saba ta uku ita ce zatu, almutamayyizatu almumayyizatu almece zatu, wadda take iya rabewa take iya ganewa take iya fahimtar haila ce ko ba haila ba kwanakin haila ne ko ba kwanakin haila ba lokacin haila ne ko ba lokacin haila ba wannan jinin haila ne ko ba jinin haila ba ne kashi nawa kenan uku ta hudu ita ce almutahayyiratu wadda ta rube wadda ta yi mene ko ta rikice ko ta manta ko ta zama nasiya ko ta zama ta hayyira wato ta kasa gane yaushe ne hailan shin kwana nawa ne take yi ta manta sannan wannan jinin da yanzu ta gani shin haila ne ko ba haila ba ne ya rikita ta waɗannan su ne mata kashi nawa gane waɗannan mata kashi hudu shi ne zai sa ka gane abin da muke kai akan karatun nan tun daga nan to ku ajiye mun wannan sai mu dawo kan batun adadin lokacin da za su yi suna yin haila asali haila yadda take ne, za ta fara zuba wa mace idan mace yanzu ne za ta fara kawai za ta ga jini ne ya fara zuba idan ya fara zuban nan zai ci gaba kana ganin shi yana zuba tana tarewa yana zuba tana tarewa ya kwana ɗaya ya kwana biyu ya kwana uku iya gwargwadon kwanakin da zai yi in wani wata ya dawo daidai gwargwadon wannan lokacin da yanzu ta yin in ya sake dawowa galibin mata nan ba sai daidai kwatankwacin wannan lokacin sai sake dawowa sai sake yin irin abin da ya yi yanzu haka za a ci gaba kuma tun daga kan lokacin da misali take shekara sha biyar har zuwa lokacin da misali za ta kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin za ta yi kwatankwacin shekara talatin tana wannan abin kenan kuna ganewa kowane wata ana haka to ana cikin wannan sai a iya samun matsala shine cewa jinin nan da ya zo zuwa mata ran da zai fara sai wuni ɗaya kawai daga yanzu safiya ya fara zuwa mangariba sai ta ga ta daina ganin shi kun fahimta sai ba ta sake gani ba sai wani wata ya dawo sai ta sake ganin ya fara da ya fara yanzu kuma tun daga kan safiya sai da ya kai zuwa kusa tsakar dare misali an kwana ba a kwana ba sai ya sake ɗaukewa da aka je wata na uku sai ya yi har ya sake kaiwa safiyan gobe daga safiyar yau an yi awa nawa ashirin da hudu an yi yaumun walaila kuna gane magana wata ita kuma makwabciyarsu ce ita jinin da ya fara zuwa ta yi zuba ɗaya kaɗai a awa ɗaya lokaci ɗaya ta ga ya zuba ta ji tsoro ba ta san me bane ta je ta tambaya aka ce a'a ki je ki wanke ki ɗaura waye ta ɗaura sai ta ga bai ci gaba da zuwa ba tun da wannan ɗaya da ya zuban nan wani wata ma ta sake yin haka kuna gane wannan magana to irin wannan matsalolin da suke faruwa a tsakanin mata da ake samu wanda zai sa jinin ya zo ɗan kaɗan ba zai dawo ba ko jinin ya wuni sai ya yanke ko ya wuni da dare ko ya ci gaba har ya yi kwanaki wannan bambancin shi ya jawo har wannan karatun ya zama yana da bukatar bayani sosai wannan shi ne jawo malamai sai suka yi saɓani cewa shin mu yanke masa adadi wajen mafi ƙarancinsa ko kar mu yanke kuna gane magana sai suka sake saɓanin cewa mu yanke mata adadi wajen mafi yawansa wannan mafi karanci shine wannan ta yi zuba ɗaya wannan kuma ta wuni wannan kuma ta wuni ta kai rabin dare wannan kuma ta wuni ta kwana akwai bambanci ko ba bambanci sannan wajen daɗewa kuma wannan da ta wucen nan ita ba ta tsaya a kwana ɗaya da wuni ɗaya ba sai ta kai kwana biyar wannan sai ta je bakwai wannan sai ta je goma wannan ta je sha biyar wannan kuma ta je sha shida ko sha bakwai don haka ya za mu yi akwai bambanci a wajen tsayin ko babu sai suka sake saɓani wasu suka ce ba bambanci wasu suka ce akwai to yin akwai ya za mu yi muraba nawa ne mafi yawa nawa ne mafi kaɗan kuna gane wannan sai matsala ta uku ita ce da ta gama yau ta saba cewa kamar yadda na ce galibin mata ta ji labari a gidansu ai ba zai dawo ba sai rana ita irin yanzu haka bayan wata bayan wata ta sake zagawowa ita kuma sai ba a yi haka ba rabin wata yana cikawa sai ta sake ganin shi irin yadda ta gani yanzu amma bai kai wata guda ba wata kuma bayan kwana goma ne ma sai dawo wata kuma kwana ashirin akwai matsala ko babu wannan shi ya jawo sai aka ce to ai shin ya kamata mu yanke tsayin adadin bambancin da wanda aka gama kafin wani ya dawo ko kuma duk ɗaya ne kawai ko ya dawo bayan kwana goma ko ya dawo bayan kwana sha biyar ko bayan wata guda duk ɗaya ne wannan duk shi ya jawo wannan saɓanin kuna bi na to sai mu dawo daga farko shin haila tana da mafi karanci ko ba ta da shi ma'anar mafi karanci shine akwai bambanci tsakanin wanda ta zuba ɗaya da ita da wanda ta wuni ɗaya da ita da wanda ta wuni biyu akwai bambanci ko babu waɗansu suka ce akwai haddi za mu yanke mata iyaka wasu suka ce ba yanke iyaka waɗanda suka ce ba yanke iyaka sun huta suka ce haila in dai ta zuba mafi karancin ta shine zuban to kuma ya zuba da mafi karancin abin da za a gani kenan in bai zuba ba ma bai zuba ba da ba magana a kanta ya zuba ba ruwan da wuni ɗaya kwana ɗaya awa ɗaya minti daya wata ɗaya ai bimana ya kai sati ya kai kwana goma a duk ba rigimar ba kenan rigimar ita ce ya zuba tunda ya zuba sunan wannan abun haila kuna ganewa wannan ita ce fahimtar matabar imamu malik ibnu anas ana fahimta ita ce kuma zaɓin da yawa daga cikin malaman ta haƙiƙi ita ce mazhabar zahiriya ita ce fahimtar shekul islam ibn taimiya kaddasa lafuru ita ce fahimtar wasu daga cikin malamai na zamani kamar a sheikh muhammad ibn muhammad salih al-usaimin Allah ya mata rahama suka ce ba ruwanmu da mafi karanci mafi shi ne zuban da yayin nan Zaka wannan yarinyar da jini ya zuba mata a yanzu nan lokacin da ya zuban ba sallah sai muka ga ya daina zuba ya ɗauke kwata-kwata shikenan daga baya sai ta ci gaba da sallah sunan wannan abin haila don haka daga kan wannan abin yanzu ta balaga duk da cewa shekarunta goma an fahimci wannan wasu malaman su kuma sai suka ce a'a akwai mafi karanci mana in muka ce ba mafi karanci ai za mu bar abun haka bambara kwai ya mata za su yi su gane dole akwai mafi karanci sai aka ce nawa ne mafi karancin sai masabar hanafiya ta imam abu hanifa annu'man ibn thabit Allah ya masa rahama sai ce kwana uku shine mafi karanci Baka yarinyar da ta gani ta wuni ta kwanan nan har yanzu ba ta balaga ba kuna gane maganar saboda wuni ɗaya da kwana ɗaya da kwana biyu wannan duk ba ta balaga ba a wurinsa kun fahimci wannan wannan abun ba haila ba ne menene jinin ciwo ne ana nuna alamar cewa haila ta kusan zuwa kenan imamu ahmad ibn hanbal sai ce ni ma ina tare da kai cewa za mu yanke karanci amma matsalan shi ne ni ba kwana uku bane kwana uku ya yawa a raba kwana uku kashi biyu yawmun wa laila wuni daya da dare ɗaya eh, shine abin da kuka ji malam ya faɗa a wuni daya da mene da dare daya wuni ɗaya da dare ɗaya eh don haka yarinyar da ta haila da ta zubar da jini sau ɗayan nan wani yarinyar ta balaga ba ka gaya mata ta rika sallah amma habbi ne kuna gane wannan ko madalla sannan wannan jira da ta yi har ba ta yi sallah ba ta wuni sai zuwa dare sai ɗauken nan aka gaba ta yi sallan nan ba a ta sake wannan sallan wancan jinin ba haila ba ne ai saboda bai kai mun wa lailatul ba an gane wannan to kai abu hanifa mai dalilinka da kace kwana uku ya ce dalilina shine akwai hadisi da ya ce mafi karancin haila shine kwana uku sai malama hadisi suka ce a a wannan hadisi naka ba zai kai ba hadisin da isi ne kai kuma imamu amur mai ne dalilinka ya ce dalilina na shine lokacin Ali ibn Abi Talib khalifancinsa Allah ya mata rahama Allah ya ƙara yarda gare shi sai zamana wata mata sai ta kawo aka kawo ta gaban Ali ibn Abi Talib lokacin Shuraih al-Qadi yana nan Shuraih al-Qadi ɗaya daga cikin mafi shaharan alƙalan da suka iya shari'a kenan a cikin magabata ya yi shari'a zamanin khalifancin sahabbai da yawa to shine sai Ali ya ce masa wannan matar an kamun ita akan wai ta ce ta gama idda a wata ɗaya ka yi hukunci kana gani zai yiwu a ce mace ta gama idda a wata ɗaya sai ce zai yiwu amma ku tambaye ta a kawo shaida in an samu shaidar da tabbatar da cewa an ganta ta yi haila a abin da bai wuce wuni ɗaya da bai gaza wuni ɗaya da kwana ɗaya ba yau mun walaila kenan ko bai gaza haka ba kuma aka samu daga shi kuma zuwa wata hailan bai gaza kwana goma sha uku ba to zai iya yiwa ta gama a wata ɗaya in an kawo kubarta in ba a kawo wannan ba to sai ta yi sai mun jira sai ta yi kamar yadda sauran mata suka saba kowane jini a kowane wata sau ɗaya za gane magana sai aka ce aliyu ya yarda da wannan sauran sabai da suke wurin sun yarda sai zama kaman tawansa Habai ne kenan wani ma sai suka ce ijma'u sahaba ijma'un sukuti an yi shiru ba wanda ya ce ba mu yarda ba da haka tun da ba a yi protestin ba ya zama an yarda ce sai ka ce sahabbai duk sun yarda cewa yawmul walaila shine aqallu muddatil hayd sannan salatata ashara yawman shine aqallu muddatil tuhur shine mafi karancin tsakanin haila da haila kwana goma sha uku shi hailan kuma mafi karancinsa kwana ɗaya da wuni ɗaya kun gane wannan dalilin wannan shine dalilin wannan kuma shine galibi masabar imamu Ahmadu ibn hanbal take kai shine ibnu qudama anan ya faɗa sai suka yanke masa adadi da wannan to ku waɗance da kuka ce babu adadi ba ruwanku da batun wuni ɗaya da kwana ɗaya ballantana batun wuni uku ballantana kwana uku me dalilinku suka ce dalilinmu shine rashin dalili wanda yake so ya ce wuni ɗaya da kwana ɗaya da wanda yake so ya ce kwana uku da mu da muka ce ba haddi wai ake neman sa ya kawo dalili da wanda ya ce da wanda bai ce ba wai za a ce ka kawo dalili ni na ban ce ba don haka duk abin da na gani haila ne amma kai da kake ka kawo dalili sai wanda ya kawo ya kace hadisi da ifi ne wannan sai ya kawo sai aka ce wannan fahimta ka kawo ko da ya inganta alhali al'aslu manzan Allah sai sama ya rasu bai taɓa faɗan wannan ba duk yawan hadisan annabin nan da yadda mata suke matukar bukata su sani inda akwai mafi karancin haila suna bukata da za sani amma duk wannan ba sani ba ba sani ba lokacin abubakar ba sani ba lokacin umar ba sani ba lokacin usman sai yanzu lokacin ali sai zama duk matan duniya sun tsallake waɗancan kuma a ce wannan shine daidai wannan dalilin ku kawo wanda ya fi shi karfi wannan yana da rauni sosai an gane wannan sannan kuma ai a cikin alkur'ani abinda Allah ya ce mana wa yas'alunaka 'anil mahidi sun zo suna tambayar ka a kan haila ul ka ce da su huwa ita haila azan cuta ce ta zilun nisa a fil ku kaurace wa mata a lokacin da suke haila Allah bai ce ƙarancinsa ka kaza yawansa kaza ba sai Allah ya bari don ka haila haila ce in haila ta zo ana haila in haila babu ita ba a haila don ka tunda Allah ya jingina shi da zuban alhaib kuma shine mun ka ce ma'anarsa shine kwarara da zuba don ka yanzu ya kwarara ya zuba kuma Allah ya ce fa zilu nisa a fil mahid ka zo ka ce karanci kaza yawa kaza a ba mu yarda da wannan ba kun fahimci wannan wannan zancen sai zama shine fi karfi cewa mafi karancin haila shi ne zubansa don ba yankewa da awa kaza ko da kaza matsalar ita ce in ka yanke din nan yanzu da wanda ya ce yawmun wa laila muna so mu gane wani yarinyar ta balaga ko bata balaga ba sai ce mana yawmun wa laila sai ta yi awa goma sha uku don Allah kamar yadda mai sahur zai tsaye yana duba rana ta fito ko rana ta faɗi ko yayi kaza yana duba haka ita ma tana dubawa don ta cika yawmul walaila wani zai yi wuya a wurin mata ka ɗora musu an gane wannan ko don haka a bar shi a matsayin cewa haila mafi karancinta bai da iyaka kun fahimci wannan ko don haka duk wanda ta ga haila in dai haila ce ta gani to tana haila in kuma ta ga wani abu daban shi kuma za mu zo mu faɗi hukuncin wani abu daban an fahimci wannan ko to sai malam ya ce wa aktaruhu 15 yawma mafi yawansa shine kwana biyar. mun ce akwai saɓani ko to saɓani ya kai har zuwa magana guda shida ma wasu suka ce mafi yawansa shine kwana sha biyar mafi yawan haila wasu suka shi imamu ahmad da ya zaɓi mafi karanci wuni ɗaya da kwana ɗaya sai ce mafi yawa kuma fa kwana goma sha biyar bi mana zai ta yi zai ta har kwana goma sha biyar wannan kuma shine maganan da yawa daga cikin malamai waɗansu malamai kuma suka ce kwana goma sha uku ne mafi yawa waɗansu kuma suka ce kwana goma sha ɗaya shine matabar imamu abu hanifa kwana goma sha ɗaya shine mafi yawa amma galibinsu wanda wasu ma har suna ce ijima'i ne shine kwana goma sha biyar haila za ta yi za ta ta yana zuwa kwana sha shida sai ta tsaya daga jiya yau kwana sha biyar an gama duk abin da zai zo bayan wannan to istihaza ne jinin cuta ne kuna fahimtar wannan magana kuma yasa kuka yanki suka ce akwai dalilai dalili na farko shine cewa an san da cewa ana yin haila yawanci wata wata wata ake saboda dalilin wannan ne ma Allah ya ce matan da ba sa haila su kirga wata uku kawai saboda galibi dama a kowane wata ake yi to tun da galibi a wata ake yi dole kuma ya zama a samu tsarki ma ake tunda an ce a wata ɗaya ne za a yi hailan kuma za a yi tsarki to in ka ce wata ɗaya za ka raba biyu ka ba da tsarki rabi ka ba da haila rabi mafi yawan abin da za ka ba da haila shine ka ba shi nawa shine ka ba shi ba in ka wuce kwana goma sha biyar ka wuce ya zama kuma kana so ka wuce rabin wata ya zama wata guda ake yi kenan kun fahimci wannan suka ce dalilinsu na biyu shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mata yace tamkutu ihdakunna shattara umuriha la tusalli yace ɗayan ku za ta iya raba rayuwarta gaba ɗaya rabi ba ta sallah suka ce ta za a yi rabin rayuwarta ya zama ba ta sallah shine zama kwana sha biyar biyar biyar biyar a cikin kowane wata tana haila kuna fahimta in ka kirga watannin nan wata sha biyu kwana sha biyar tana haila kwana sha biyar ba ta haila ya zama ta yi hailan wata shida ta yi tsarkin wata shida kenan in ka tattara wannan kowace shekara shi kenan ya zama rabin rayuwarta tana haila rabin rayuwarta ba ta haila suka ce tun da annabi ya ce rabi ashe ba zai iya wuce rabin wata ba kenan kuna gane magana to wannan dalilin yana da kyau an fahimta wasu malamai kuma suka sake komawa gefe cikin waɗanda suka yarda da wannan har da imamu malik wanda da bai yarda da cewa akwai mafi karanci ba nan kusan dukkan al'a'immatul arba'a sun yarda da cewa kada ya wuce kwana goma sha biyar kada ya wuce kwana goma sha biyar wasu suka tsaya a sha ɗaya kamar yadda na ce amma wasu kuma sai suka rabu da su daga wurin kamar mazhaban zahiriya kamar shi shekul islam bin taimiya kamar imamu darimi da wasu daga cikin malamai na ta hakiki tsakanin malaman fiqhu ciki har da su malam ibnu usaimin sai suka ce mafi yawan sa ma ba iya me dalilin ku suka ce irin wancan dalilin na mafi karancin nan shine wannan dalilin shi ba. mutum tun da ya yarda ba mafi karanci me zai sa ya ce akwai mafi yawa yadda ka huta a da ba mafi karanci yanzu ma ka huta cewa ba mafi yawa babban dalili ko shine Allah ya jingina haila da zubansa ne ya ce nisa a fil mahid ku kaurace wa mata da saduwa matukar suna haila wala ta taqrabuhunna kar ku kusance su hatta yatsuhurna har sai sun tsarkaka da Allah sai ce har sai sun kai kwana goma sha biyar kar ku wuce sai Allah ce sun tsarkaka tun da Allah ya bar shi open kai ma ka bar shi open za ta iya yin hailarta a kwana daya za ta yi a awa daya kuma za ta iya kwana sha shida tun da ka kai kwana har sha biyar me rowa da za ka tsaya kwana ɗaya tana iya kaiwa kwana sha shida tana iya kaiwa kwana sha bakwai bayi da iyaka matsalar ta ita ce idan ya yi ta tafiya har ya zama zai zama mafi yawa a cikin wata zai cinye to wannan kan ba zai yiwu ba sai zama istihada tunda dole a samu ayyamu tuhur amma mu yanke kwana mu ce kwana goma sha biyar ɗin nan muna da bukatan dalili mai ƙarfi domin mata tun lokacin manzon Allah sam suna neman wannan dalilin inda akwai bukatan sa da manzon Allah ya ba su saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shiru akan abin da ake bukata ba kuma wannan min al-masail allati ammat biha al-balwa kowa yana bukata mata duk suna so su ji suna so inda a ce za a yanke musu kwana sha biyar ɗin nan sai manzon Allah bai yanke musu ba me yasa yanzu aka zo ka yanke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tamkutu ihda kunna shatra ummi hala tusalli za ta iya cinye rabin shekar rabin rayuwarta ba ta yin sallah shine dalili akan kwana goma sha biyar ai annabi sallallahu alaihi ya fi kowa iya larabci kuma zuwa Allah inda ya faɗa bai zaurance sai ya ce kuna ji abin da nake nufi shine kaga haila kare wuce kwana sha biyar sai annabi bai haka ba don ka iya maganarsa shine yana nuna wa mata cewa su tsaya su mai da hankali wajen ibada saboda maza sun wuce su don ta iya yiwuwa ma rabin rayuwarki ya zama duk ba ta sallah namiji kuma kullum yana sallah amma ku kuma kun tsaya an bar a baya shi yasa har ya zama na samu mafi yawa daga cikin ku mata su suka fi yawa a cikin wuta manzo Allah yana musu nasiha ne wannan shine fuskar ta ba yana magana akan batun kwanakin haila bane kun fahimta shi yasa matan da basu fahimci haka ba ai sun yi tambaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ce na ga da yawa daga cikin ku kun fi yawa a cikin wuta sai ta ce masa me yasa sai annabi ya ce li annahunna yakfurna saboda sun cika butulci ta ce a yakfurna billa suna butulci wa Allah ya ce a'a suna butulci wa mazaje ne a lokacin me yasa ba su ce wannan kwana wannan rabin shekaran kana nufi kenan haila ba za ta kwana sha biyar ba inda suna bukatan wannan kuma sun ga alamar maganar annabi tana nufin wannan ne kuma da su ake faɗan hadisin bayan da za mu fahimci hadisin sama da su da ake koya musu a lokacin tunda ba su tambayi wannan ba za ka ba kan haila yake magana ba kun gane maganar yana magana ne akan wancan abin da har suka iya tambaya a kai damu su ita ce ya za a yi su samu lada mai yawa yanda har za su yi yawa a aljanna kada su zama masu yawa a wuta yanda kuma wato yanda zai zama akasin maza ke an fahimci wannan a takaice dai wannan gwagwar maya ce tsakanin malamai da wasa kwakwalwa saboda fadin wato ilimi na shari'ar musulunci yadda za ka yi ninkaya a ciki ko ba za ka iya kurewa ba sai dai ka ji ka karanta ka ji malamai sun wasa kwakwalwa sai ka ɗauki wanne ne wanda ya fi makarin jayi abinda nake gani ya fi sauƙi a abinda za mu karantar da mata ni a fahimta ta shine wannan fahimtar ta cewa haila ba ta da karanci wajen wajen kaɗan ɗinta ba ta da haddi wajen yawanta matukar mace ta ga jini yana zuba kuma ta ga jinin haila ne saboda can gaba za mu zo mu koyar da mata yaya jinin haila yake don manzon Allah su suna ce inna damal haizi damun yu'ra mata suna iya gane shi in dai kin ga abin da kike ganewa ne to jinin ki zai tsaya miki a iya adadin lokaci da aka saba galibi in kuma kika ga ya wuce kuma kika ga jini ne to Allah ce fa atazilun nisa atil madidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna Allah bai yanke miki adadi ba sai ki jira har zuwa lokacin da zai dauke jama'a mun fahimta sai dai in ya kai ga istihada shi kuma zamu zo babin istihada a nan gaba an fahimci wannan ku dauki abin daidai gwargwado yadda za a iya fahimta yanzu iyaka abin da muka tsaya shine babin karancin haila yana da iyaka bai da iyaka yawan haila yana da iyaka bai da iyaka an fahimci wannan da kyau wa aqallu tuhri bayna al haydatayn 13 yawman mafi karancin tsarki mafi karancin kwanakin tsarki tsakanin haila zuwa haila kwana goma sha uku ne shi ma wannan an gina shi ne akan wancan maganar ta shuraihu amma kamar yadda muka ce wancan bayi da karfin da zai tunkuɗe maganar waɗanda suka ce bai da karanci haka wannan ba haka don haka tsakanin tsarki da tsarki shi ma bai da karanci idan mace tana da matsala ne shine za mu zo nan gaban mu ji wajen kashe-kashen mata da na muku kashe uku da mace da ta fara da mace da ta saba da mace da take iya rabewa da mace da ba ta iya ganewa sai mu zo mu ji yaya za ta iya gane rikicin tsakanin wannan haila zuwa wannan hailan idan wata haila ta sake dawo mata a ƙasa da yadda take tsammani za ta haɗa shi da wancan ko kuma za ta ci gaba a matsayin sabuwar haila wannan duk zai zo a cikin darasi na gaba an fahimta sai malai ce wala haddali a amma wajen yawansa tsakanin tsarki zuwa tsarki wannan babu haddi wannan dukkan malamai sun yi ijimai a kan nan ta gama haila yanzu tana jiran wata hailan ta zo to wata hailan bata zo ba sai ta yi wata biyu ta yi wata uku sai mu ce a ah, daga yanzu kawai ki ce kina haila duk da bata zo ba ba wannan sai dai in hailan ta dawo ba haddi a wajen yawansa an gane wa aqallu sinin tahidu lahu mar'a tis'u sinin mafi karancin lokacin da mace za ta fara haila shekara tara lokacin da za ta daina kuma a aktaruhu 60 shine shekara 60 mai mala yake nufi a nan shine idan ka ga yarka ta fara jini a shekara 8 to bata balaga ba kuma ba jinin haila bane wannan jinin ba na haila bane na cuta ne kun gane wannan kuma ba za ta daina sallah ba shine ma'anar magana sannan bayan ta wuce shekara 60 sai ta ga jini wannan jinin shi kuma fa ba na haila bane ba za ta daina sallah ba kuma za ta ci gaba da harkokinta shine ma'anar to shi ma wannan kamar yadda muka faɗa a baya a cikin darasi na baya shin akwai yanke adadi na haddin lokacin da mace shekarun da za ta fara haila sannan akwai haddi a wajen shekarun da za ta gama waɗanda suka ce akwai shine suka yanke wannan shekara tara za a fara shekara sittin za a daina waɗanda kuma ba su yanke ba suka ce a ba mu da mafi karanci tun da da ba mu yanke mafi karanci akan kwanakin da za ta yi in ta fara ba ba mu yanke karanci akan kwanakin da za ta yi tsakanin tsarki zuwa haila ba tsakanin wata haila zuwa wata ba mu yanke adadi wajen yawan kwanakin da za ta yi tana yi ba to ina ba mu kuma da yanke adadi a wajen kafin ta fara ba ruwanmu da yanke adadi in ta fara kuma ya tabbata cewa haila ne kamar yadda za mu zo mu ji a haila take shikenan haila ce an fahimci wannan da kyau dalilin su akan yanke shekara tara shine Aisha ta ce idza balagatil jariyatu tis'an fa hiya imra'a idan yarinya ta kai shekara tara ta zama mace ta zama mata sai suka ce kaga shekara tara ne za a iya fara haila to amma wannan Aisha sai ta ce wala tahidul mar'atu qabla qabla tafiya mata kara ta ce ya nuna cewa mace ba ta fara haila kafin shekara tara ba ita dai ta ce in ta kai shekara tara ta zama mace mu mun yadda ta zama mace amma kuma ba dole ne a ce ba ta fara haila ba kafin wannan lokacin kun gane wannan magana sai kuma wa hu sittun mafi yawan ta sittin ne shi ma za a samu ne daga cikin wato magabata sai a samu wani ya ce na samu labarin wata mace ta kai shekara 60 ma tana haila to ba mu ji labarin wanda ta wuce shekara 60 ba sai mu ce to shekara 60 ya tsaya a ah, to ai wata wata shekara ko a wani garin ana iya jin wata kuma ta yi sama da shekara 60 don haka in dai dalili akan mafi karanci shine shekara tara shine an samu yarinyar da ta fara a shekara tara amma da ba su samu yarinyar da ta fara a ƙasa da shekara tara ba Shi ne dalili to mu kuma in mun samu yarinyar da ta fara ƙasa da shekara tara sai mu ce shi ma ƙasa da shekara tara ke to haka ba za mu yanke adadi ba kuma na baku labarin cewa an samu wadda ta yi haila tun tana shekara hudu haka ne sannan kuma da suka ce mun samu matar da ta yi bayan ta kai shekara 60 ba mu samu wadda ta yi bayan shekara 60 ba mu kuma sai muka samu wadda ta yi bayan shekara 60 shi kenan sai mu ce kenan shekara 60 bai zama iyaka ba menene dalilin mu cewa an samu sama da shekara 60 shine dalilan da aka samu na mata har ma sun haihu kaga wanda ya ma wuce ma haila a sama da shekara 60 muna da labarin da wato jaridar the people da jaridar news daily report wasu na turawa ne wasu na asia wanda suka ba da labarai akan haihuwa masu ban mamaki kamar haifuwar mata mace da ake ce mata claudette cook wadda ta haifu a jihar alabama a Amerika, wata uku da suka wuce ta haifi tagwaye tana yar shekara 60 sannan mun samu labarin wata mata da ta mutu da ta haifu a jihar new jersey a amurka ta haifi tagwaye a wannan shekaran farko-farkon shekaran mun samu labari a india wata mata da ake ce mata daljin da kawai ta haifu tana shekara saba'in ta haifi yaro kwakwaren yaro mai ƙarfi a da mafi girman mace da aka ce ta haifu ita ce matar da ta haifu a 1931 wata mata mai suna malagwale 'yar kasar south africa a 1931 ta haifi yaro lokacin tana shekara 92 da ita ce oldest mother a duniya wanda ta haifu tana da shekaru mafi yawa to abun mamaki a bayanta kuma a nan kusa-kusan nan sai aka samu labarin a ƙasar italiya a napoli an samu wata mata mai suna anatolia wadda ta haifu tana shekara ɗari jaridu kuma sun yi ta buga wannan labarin transplanting ɗin womb aka mata aka cire wannan mahaifar sai aka kawo na ƙaramar yarinya sai aka sa mata sai ɗan shekara ashirin da shida sai mata ciki lokacin tana shekara ɗari sai ta haifu tana shekara ɗari da ɗaya in kai sace a intanet za a gani har da hotonta ta tsufa ta da amma ga ɗanɗanta nan kyakkyau yana dariya saboda haka Allah yana iya yin abun mamaki wanda ya ga dama kuma ba tare da la'akari da yanki shekaru ba in har mace za ta iya haihuwa kuma mun samu a wannan zamani kuma likitoci sun tabbatar a sama da shekara 60 to haila kuma min babu aula mace tana iya a sama da shekara 60 don haka babu iyaka a lokacin haila in dai haila ta zo haila ce in kuma ba haila bace ba haila bace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya bi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh